Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a gidan talabijin namu na AMD Hausa. Gidan talabijin muke kawo muku labarika daban-daban daga masana'antar Kaliwood, Labarin ban al'ajabi, ban dariya, wani lokacin ma har da ban haushi. A yau labarin namu za mu zakulo muku ne kaɗan daga cikin yadda ake fafatawa a fagen nema wasu daga cikin jaruman masana'antar Kaliwood ɗin. jaruman da mun san cewar a wannan karin sun fita ne suna fafatawa a fagen wato kafa kungiyar nan mai suna yahaya bello support group wanda ɗan takarar shugaban ƙasa a 2023 kuma gwamna a jihar kogi Yahaya Bello ya ɗauki nauyin su zagaya masa wato jihohi goma sha tara a arewacin Najeriya domin tallata masa takararsa. Ɗaya daga ciki kuma wato shahararru kuma mai shirya fina-finai na masana'antar Kanuri kuma jagora wanda aka fi sani da Abdul Amat mai kwashewa wanda shine ya jagoranci wannan tafiya. Kuma tafiyar dai ta kama daga nasassa daban-daban garuruwa da ake zuwa akan ce ta jawo yau inda muka yi kicimus da su jaruman wato sun gaji a yayin tafiye-tafiye da suka sha ga kaɗan daga cikin yadda muka tsince su kuma muka zanta da su kaɗan daga cikin wasu yadda suke nuna cewar su har shokin ma ake musu tafiyar dai ta ja musu kwanaki ne da yawa akan hanya suna tafiye-tafiye wajen kaddamar da ita wannan kungiya ta yahaya bello support group network wannan ce ta sa suka fita suka bazama wajen kafa wannan kungiya ga kaɗan daga cikin yadda muka samu damar ganin su jaruman daga ciki wasu ma sun iya magana wasu kuma ba su iya cewa komai ba duba da yadda suka gaji a filin daga a inda muka ci karo da su a nan jihar mina ta niger state mdtv hausa ku ci gaba da mana subscribe kuna dara kararrawa da zarar mun gama buwa za mu dinga kama ku kai tsaye ne a cikin tashar tamu mdtv hausa ta kusa